to zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masauraro sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka da muke watso muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun, wato Ali Buge Kiraji Gashuwa, shugaban masu sauraron CRI a jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri da Hajiya Bebi Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri. Yana gaida Hajiya Talatuwa da Audu da Jimbirema da Toma iyalan kawu talle direban mota gaidam sai hajjayani da dudu wale iyalan kawu sabi'u gurata gaidam yana gaida hajiya ake bakin kasuwa gaidam da hajja madan gaidam da kuma hajiya khadija kasim gaidam habib ban kaduna ya ce ba zai manta da awwalu turkin kiraji gashuwa a monday market garin maiduguri ba sannan ya ce yana gaida ni mai gabatarwa na gode kwarai malam ali yana gaida fatima lui da kande da ibrahim yaya da saminu alhassan da bako da daukacin ma'aikatan sashen hausa da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine ali buge kiraji gashuwa Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Bashar Ahmad da ke karamar hukumar Dange Shuni da ya buƙaci a gaida masa da Faruk ɗan killo mai cajin waya Dange da likita bokan turai Rilwani da Sakkwato da Ibrahim Sanusi mazaunin garin Suleja da kuma Kasimu Aliyu Sardaunan Asadda Sokoto. yana gaida baba ibrahim mai ruwa tashar babe dange da malam ango malamin makaranta ya wuri da fatan sun ji kuma dukkansu za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine bashar ahmad daga ƙaramar hukumar dange shuni a jihar sokoto tarayyar najeriya kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen maryam abubakar kano tarayyar najeriya da ta buƙaci a gaida mata da Rahamatu Abdullahi Sakkwato da Rashida Kasimu Fajaldu da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina da Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Nafisa Ahmad Sakkwato birnin Shehu sai Halima Jimrau muryar Amurka da kuma Jummai Ali Maiduguri ita ma muryar Amurka wato sashen Hausa. Da fatan kowa ya ji kuma za a kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su ita ce Maryam Abubakar Kano tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifanmu na farko. Sai kuma wanda ba su ku da jimurin sauraron filin zaɓi sonka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen baban gida mai 'yan kunni tudun wada Rijau jihar Naija tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci a gaida masa da Alhaji ɗan Neri baka wuni ƙauye baka kwana birni da shugaba Yunusa yaro maza bayan mata mina da maji daɗin maginin zazzau baba tanko ƙaura zaria da Alhaji Garba mai 'yan kunne sabon garin Rijau yana gaida Alhaji Sani Musa dan Hassan Alaba Lagos da Alhaji Altine mai 'yan kunne sabon garin Rijau yana gaida Bako Yaro Tela Genu karamar hukumar Rijau da kuma Alhaji Umaru Dogo mai da sabuwar kasuwa Rijau da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Usman mai wake gashuwa. ya kuma buƙaci a gaida masa da alhaji ali kiraje gashuwa da madan zainabu abu da kuma aminu iyalan sakatare alhaji gambo ringin mai yankan farce sabon garin gashuwa yana gaida madan kande da humairatu da sa'adatu iyalan shugaba mustapha mai kayan miya gashuwa yana gaida alhaji ado yobe gashuwa na gidan rediyon jihar yobe da ke da maturu da alhaji sama'ila na awwalu tabako kasuwar gashuwa da Ado Mola mai magani ka unguwar Kuratandu Gashuwa. Yana gaida Malam Awolu Turkin Kiraji Gashuwa a Monday Market Maiduguri da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Usman Mai wake Gashuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Gaisuwa da fatan alheri yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Garba na Kwalo a Jaura a jihar Jigawa. Ya kuma buƙaci a gaida masa da ma'aikatan sashen Hausa na CRI. Sannan kuma yana gaida Aminu Alhaji Bukari da Kwaro. Yana gaida Alhaji Masa'udu Nijar da Alhaji Umaru Fo'eva Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da Ahmed Indiya Gashuwa da kuma Isa Mai Kati Gashuwa. Yana gaida Usaini Dangote Karasuwa. da Yusuf Muhammad Gagarawa da kuma Suleiman Bala Gagarawa da Ali Jiniya Gumel da kuma Baffa Haruna Habuja Bajuga yana gaida Adamu Aliyu Ngulde da Ali Washa a Jaura da Sadi Manjo a Jaura da kuma Hamza wajen magarya da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine garba na kwalo a jaura a jihar jigawa tarayyar najeriya kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato kasimu aliyu sardauna da ya buƙaci a gaida masa da mai nasara nasara funtuwa da sanin shaga ƙofar ƙaura katsina da hassan muhammad binanci sokoto da adamu aliyu amo katsina da malam malam mai zanen hula gwalolo da kabiru abubakar bulan yaƙi da usman muktar ɗan nijar da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine kasimu aliyu sardauna a jihar sokoto tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin Sannunku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida masa da shugaba Umar Damagun da Shitu mai kayan gwangon daura da Iliya mai kanti da kuma shayi daura sai Hamisu mai alamen tasha mota babura. yana gaida Yahaya Gyagyara Darazo da kuma Tijjani Ayuba Gabarin sai Ahmed Ramadan mai cajin waya dogon jeji da kuma Buba na kan kwana da Usman Kawule Nasaru da kuma Malam Ali Hadeja Jos da kuma Alhassan danta ta NNPC Jos da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin daga karshe ya ce yana gaida janar Muhammadu Buhari daura da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Malam Malam mai zanen hula gwalolo jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Ibrahim Wadaburin Tumau Printing Press. fage a jihar Kano ya kuma buƙaci a gaida masa da baban gida Abdu Dambatta Commercial Controller Triam Kano da Alhaji Abbarori likita kasuwar mata fage Kano da kyauta Adamu Manager Special Project Triam Kano yana gaida Kabiru Muhammad Gwangwazo Manajan Director na Triam Kano yana gaida Malam Hassan Muhammad Director Mulki a Triam Kano yana gaida Magaji Muhammad Inuwa Technical Controller a Triam Kano sai Sani Yusuf newspaper printing manager a nan triumf Daga ƙarshe ya ce yana gaida Hassan Muhammad commercial printing manager. Sannan a gaida masa da matarsa Habiba mai funkasau layin direbobi gwammaja Kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen Fadima Binta Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar Sabon Gari Kano ta kuma buƙaci a gaida masa da Kamariya Alhaji Abba Rori Fage kasuwar mata da Binta Ali Bala Kiyales Kibiya da matan Alhaji Awalu Rimi mai shadda da Zainabu Abu Alhaji Salisu Liba Wangara sai kuma Ibrahim Wadaburin Tumo Printing Press da Hajara Nuhu Salan Sojan Najeriya mai ritaya da matan Alhaji Umar Kafinta Maga Yakin Nasarawa da matan Alhaji Awaisu Kafinta Gamawa da matan Alhaji Iro Dabai Sa'in Fatakwat daga karshe tana gaida matan Alhaji Ɗan Jinjiri tashar kawo Kaduna da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. sleeping with another guy. I should have known it was a lie. Now I'm paying the price. These are my girl, Cardias and Jasmine, Kaskiani, baby. You took away my sunshine. These are my girl. a pain in my heart, cause we're apart. My world is dark. I wonder if your soul has the same kind of scar that shows you are alone and far, like a lonely star. Girl, I know I don't deserve another chance, but I'm grateful in advance. Please hear my voice interceding, pleading the half of my heart. start, Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Adamu Aliyu Ungulde Dambuwa, ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida mashi da Shamaki Ubale da kuma Isa Mai Kati. yana kuma gaida jidda azur dambuwa yana gaida Malam Abba Abbas GGTC Dambuwa da Alhaji Shiu Shaina Dambuwa da kuma Abubakar Ungulde yana gaida Bilyamin Umar Ungulde da Mamman Nur Sumaila Ungulde da Wakili Adoke Ungulde yana gaida Sade Sa'idu Daura da Hayamo da Dange da Bello Malami Dange da Jamilu Ruwan Jamma sai Isa Abdulsalam Funtuwa da kuma Usman Mahuta. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Ali Mamman Shuwa ma'aikacin BRTV Maiduguri da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Adamu Aliyu Ungulde Dambuwa, ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Shugaban masu sauraron CRI Hausa na garin Ɗanbatta, wato Auwalu Shehu Ɗanbatta layin tafasa Ɗanbatta a jihar Kano, ya kuma buƙaci a gaida masa da Malama Lubaba Tille da Malama Jamila Jowo sai Malama Lamili da Malama Kande Gawo. sai malama bilkisu shin da malama ta sallar yuan yana gaida salisu muhammad da wanau da ibrahim yaya da kuma mamman ada yana gaida lawal mamu da na muryar najeriya da ke abuja da malam saminu alhassan a nan sashen hausa cri yana gaida ni mai gabatarwa fatima na gode kwarai yana kuma gaida takwarata fatima lui yana gaida abba muhammad nuhu kano da baban gida adamu halin mutum mai tama abuja ya ce a gaida masa da ali buge kiraji gashuwa a jihar yobe da yahaya ahmadu dan arewa freedom radio kano sai bello abubakar malam giro da na shugaban masu ruwa Naibawa kano da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine Awwalu Shehu Ɗanbatta layin tafasa Ɗanbatta a jihar Kano tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. I still have dreams of verse. A small house, three kids, space wagon bus, and a little dog that poos on the couch. He do it on the rug and you get grouchy. I'm not a man that makes a fuss. I'm not a player, not the kind of guy to swear and cuss. I'm not careless. Baby girl, I'm sure I'm not jealous. Maybe just a little insecure. Girl, I should've known they were hating us. I should've read between the lines before I betrayed your trust. Yeah, I should've asked you. Shouldn't have been so quick to harass you. Now, girl, you've taken away my sunshine. Now, girl, people say I'm gonna lose my mind. And now, girl, I really need you right now. Now, girl, bring back my sunshine. Now, girl, my heart is aching, aching for your love. Flowing through my body, side by side with my blood. My world has started breaking, turning into dust. We were holding it together, you and I, with our love. shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Usaini Dangote Karasuwa yana kuma gaida Isa Lawan Girgir da Hassan Muhammad Binanci da Rilwanu Fajallu yana gaida Mustapha mai kayan miya gashuwa da mai gabatar da wannan shiri ni Fatima Inuwa Jibril. Yana gaida Adam A. Adam Gashuwa da Comrade Bala Usman Karasuwa da Shamaki Ubala Gashuwa da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Malam Usaini Dangote Karasuwa. Sai kati na gaba wanda da shi ne za mu rufe shirin namu na yau. da na karɓo shi daga wajen hajiya kamariya matar alhaji abarori likita fage kasuwar mata kano ta buƙaci a gaida mata da hajiya balaraba fage a birnin makka saudi arabia da hajiya rahana haidu fage da hajiya maryam ahmad wali tana gaida hajara nuhu sale sojan najeriya mai ritaya da zuwaira odita falalu mai farar ƙasa zaria da habiba mai funkasau matar ibrahim wadaburin tumo printing press tana gaida lami habu jamu mai shayi tashar kuka da matan shugaba a rimi mai shadda sabon garin shagamu tana gaida matan alhaji ali elvis na malam tireda da matan alhaji uba mai injin nika ta watsau sai aisha mai kuɗi alkalin rigima sheshe da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ta ce gaba ɗaya ba za ta manta da mai gidanta ba alhaji abbarori likita kasuwar mata fage kano mai gaishe su ita ce hajiya kamariya matar alhaji abbarori likita fage kasuwar mata kano Da wannan kuma muka kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka da muke karanto muku gaisuwa da fatan alheri daga wajen 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniyan nan. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku, ni kuma Fatima Inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. ke mana fatan Allah ya ba mu alherinsa mu zama lafiya. sem alegria não se sabura, não caput fazer ideia. Se na carnaval era amassado, já me curtia São Vicente. Na se alegria não se sabura, não caput fazer ideia. Se na carnaval era amassado. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses três dias de loucura, cá tem guerra e carnaval. Esse mora a dança sem igual São Vicente é um Brasil Cheio de alegria, cheio de cor Nesses três dias de loucura já tem guerra e carnaval Esse mora a dança sem igual sossego, caboicita, vou pode entrar. Só que babaca tá faltando, hoje é dia de carnaval. Não tem um festinha, mas sossego, caboicita, vou pode entrar. Só que babaca tá faltando, hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de